A dai rana mai kamar ta yau, wato goma sha hudu ga watan Afrilun shekara ta dubu biyu da goma sha hudu ne. Mayakan Boko Haram suka afka makarantar sakandaren gwamnati a garin Chibok da ke jihar Borno, inda suka yi awon gaba da kimanin ɗalibai ɗari biyu da saba'in da shida. Yayin da aka samo ɗalibai ɗari da ashirin da takwas. Yau da ake cika shekaru goma da faruwan wannan aika-aika. har yanzu kimanin ɗalibai ɗaya ne ba a san inda suke ba wato ba amo ba labari albarkacin wannan rana gwamnatin amurka ta aikewa da najeriya sakon goyon baya a yakin da take yi da ta'addanci wata sanarwa da ofishin jakadancin amurka da ke nan abuja ya aiko mana amurka na cewar yau da ake cika shekaru goma da sace 'yan matan chibok tana kara jaddada goyon bayanta ga waɗanda suka rayu cikin wannan aika-aika a cikin ɗaliban. Mr. Ayuba Alamson da ke zama shugaban ƙungiyar iyayen yara na Chibok ya mun ƙarin bayani akan yadda suke ji da wannan rana. Yau shekara goma da su da dama kimanin casa'in da har yanzu dai ba yanzu. amma gaskiya abin da zan ce shine zaman bakin ciki da wahala da rashin kulawa daga wurin gwamnati da dai sauransu wayana abubuwan ne suka eh, yana ce mana zuciya yanzu na je na ga sauran iyaye mun haɗu abin tausayi ne yana cewa a ƙasar nan za a ya mata yin shekara goma za a ce har yanzu shiru satar ɗaliban na chibok ya haifar da wata kungiyar da ta yi ta faɗi tashin ganin an ceto waɗannan ɗalibai wato bring back our girls da ya ji hankali a ciki da wajen najeriya baki ɗaya dr iman shehu na daga cikin jagororin wannan kungiya ta bbg muna jin takaici shekaru goma kenan da aka yi wannan wannan da yake har yanzu an kasa gano inda sauran 'yan matan suke ya zama abin takaici kuma ya nuna cewa A jami'an tsaro da ma gwamnati na da babban matsala a kan kare hakkin jama'a a ƙasar nan musamman mutanen da ba su da galibu. Kamar menene kiran ku ko fatan ku ga gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu musamman ganin cewar ba a lokacin su wannan abin ya faru ba? Eh ba lokacin su ya faru ba amma a lokacin da muka tada wannan gwagwarmayar shi ma yana cikin waɗanda suka nuna goyon baya wanda yake rike da takardar mu na Bring Back Tun da ya nuna goyon baya a wannan lokacin yanzu ma yana da ikon da zai yi abin da wanda ya gaji mulki daga gare su suka kafe. Ganin cewar sauran ɗaliban yauke cika shekaru goma cif-cif a hannun 'yan ta'addan. Shin an yi akwai yiwuwar fatan gano su? Kuma wani hanyoyi ne ya kamata a bi don ceto su? tambayar kenan da na yi wa masanin tsaro win komanda musa isa salman na farko dai ba a yanke kauna tun sanda aka wannan abin ya faru shekara goma da suka wuce ko wa'anda aka ceto ko kuma wa'anda suka kubuta ko kuma suka gudu daga wurin wa'annan wa'anda ke rike da su to hanyoyin da za a iya biyu. hanyoyin da da aka bi na farko akwai na hadaka da wato kungiyar nan ta da ake kira red cross an yi haka da a baya na biyu kuma idan wa'annan domin akwai su da suka riga suka tuba cikin wa'annan 'yan ta'adda idan akwai wa'anda ke rike da su a samu yadda za a san samu information inda suke a yi kokarin ko za a iya kwato su da karfin tuwo. win commander musa isa salman kuma duk kokarin da muka yi domin jin ta bakin bangaren gwamnatin najeriya abin ya ci tura hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria